sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Litinin 30 ga watan Oktoba shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Kano ta ce tana goyon bayan gwamnatin tarayya a kokarin da take yi na samar da dokar da za ta sa ido kan kafafen sada zumunta na social media a Najeriya. To ko menene dalili? yawancin masu amfani da social media ba su da ilimin sanin harkar jarida ba su da ilimin sanin harkar abin da wato ake kira media literacy to wannan yana jawowa su ɗauko tsohon labari ko su ɗauko labarin karya wanda ba san labarin karya ba ne su jefa shi a duniya muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda nasiru adamele kai zai gabatar har yanzu zauren na ƙasar kamaru inda matasa ke tattaunawa kan kishin ƙasa da na zamantakewa a tsakanin jama'a ta mafi duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya sojojin isra'ila sun ce suna zafafa hare-hare kan mayakan hamas a gaza wanda ya kunshi hare-hare ta sama da ƙasa. a jiya lahadi jami'an sojin sun ce dakarun kasar sun kashe wasu mayakan hamas yayin da suke yunkurin ficewa daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke daura da kan iyakar hezra wadda a baya ake bi a shiga isra'ila daga gaza kafin a lalata ta a rikicin da ake yi na baya-bayan nan ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da alkaluman mayakan da dakarun isra'ila suka kashe ba tukunna hamas tana da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa masu yawa a gaza inda ake kyautata tsammanin cewa suna jibge makamai abinci da sauran kayan bukatunsu dakarun tsaron isra'ila da aka fi sani da idf da sanyin safiyar jiya lahadi sun faɗa cewa jiragen yakinsu sun farma 'yan hamas a wurare 450 a cikin gaza cikin sa'o'i 24 da suka gabata har ma da wasu hare-hare a daura da asibitin shifa ɗaya daga cikin asibitocin gaza mafi girma kuma wurin da ya zama wani matsuguni ga masu neman mafaka Isra'ila ta yi shelar kaddamar da yaƙi kan Hamas bayan da mayakan kungiyar suka kaddamar da harin ranar 7 ga watan Oktoba inda ta kashe mutane 1,400 kasari fararen hula ta kuma yi garkuwa da mutane 200. Tun sannan zuwa yanzu adadin Falasɗina wanda suka mutu ya zarta dubu takwas a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. A wani labari da ke alaka da wannan kuma cikin gargadin baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta Iran ta yi tun bayan tashin hankalin Isra'ila da Hamas, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya Lahadi cewa ci gaba da jefa bama-bamai da Isra'ila ke yi kan Gaza na iya harzika kowa ya ɗau mataki. Isra'ila ta yi ta ruwan bama-bamai kan yankin Falastino tun bayan da mayakan Hamas suka yi dirar mikiya a kan iyakar Hamas da Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400 galibin su fararen hula a cewar jami'an Isra'ila. Tun sannan mutane sama da dubu takwas aka kashe a Gaza, rabin su yara a cewar ma'aikatar lafiyar yankin da ke karkashin ikon Hamas, wanda zirin da ke fama da talauci mai kunshe da mutane miliyan biyu da hudu. ta yiwu rasha ta mallake kadarorin kasashen da ke kungiyar tarayyar turai muddin kungiyar ta dauki kadarorin rasha da aka kama ta yi amfani da su wajen sake gina ukraine a cewar evicheslav volodin shugaban majalisar wakilan rasha kuma na hannun damar shugaban rasha vladimir putin a makon da ya gabata shugabar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce tana kokarin tsara yadda za a yi amfani da rarar da aka samu daga kadarorin rasha da aka kama wajen daukar nauyin sake gyare-gyaren ukraine da za a yi bayan yaƙi cikin wata sanarwar da ya wallafa ta kafar telegram volodin ya ce irin wannan matakin zai buƙaci ɗaukar mataki makamancinsa daga rasha rasha za ta gaje kadarorin ƙasashen da wato ba sa ƙaunarta waɗanda suka fi kadarorinmu da aka kama a turai nesa ba kusa ba. rasha ta faɗa a jiya lahadi cewa ta kakkaɓo jirage mara matuƙa 36 cikin dare a yankin tekun bahar aswad da yankin ruwan crimea ukraine wacce ta zafafa hare-harenta kan rasha bata ce ufan ba a game da hare-haren da aka kai mata a cikin dare to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar gwamnatin jihar kano ta ce za ta goyi bayan yunkurin da fadar shugaban najeriya ke yi haɗin gwiwa da majalisar dokokin ƙasar kan batun samar da dokokin da suka shafi yada labarai ta kafar sada zumunta wato social media da nufin tsabtace yadda 'yan ƙasar ke musayar bayanai a waɗannan kafofi daga kano mahmud ibrahim kwari ya yi kuma da wannan rahoto kimanin makonni biyu da suka gabata ne ministan yada labaru na najeriya Muhammad idris yayin ganawa da shugaban hukumar kula da kafofin labaru ta rediyo da talabijin wato nbc ya ce gwamnatin tarayya na kokarin tsara wani daftarin doka da ya shafi rubutawa da kuma yada labaru ta kafar social media yana mai cewa daftarin dokar za a shigar da shi cikin sassan dokar da ta kafa hukumar ta nbc Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kano ke ba da horo na musamman ga jami'an yada labarai da na hulɗa da jama'a da ke ayyuka a hukumomi da ma'aikatan gwamnatin jihar da ma sabbin jami'an siyasa da ta naɗa akan lamarin yada labaru ta kafofin sada zumunta wato social media. Kasan dai lokacin aka yi taro aka ce na ƙara juna ilimi ne ko wani sabanta ƙwarewa ne ka da ana san za a taimaka wani ya inganta iliminsa ko ƙwarewarsa ko saninsa ko wayewarsa ma. Saboda shi wannan kullum na faɗa cewa harkar zamani ta harkar na'ura da harkar yanar gizo ba abin da shafa kamar harkar jarida ta canja yanayinsa da yawa. So ya kamata a ce sun san na abubuwa abinda da muka lura shine ko wanda suka gama jami'a suna aiki shekara ashirin wasu sha biyar wasu sama da haka tun da suka shigo aikin ba su taba samun wani horo a kaga wancan ilimin da samu na baya shine a dankare suke ta aiki da shi wanda ya kamata a buɗa sanin su baba halilu dan ciye kenan kwamishinan yaɗa labaru na jihar kano Dama dai masana da ƙwararru kan harkokin aikin jarida da yada labarai irin su Dr. Bala Muhammad na Jami'ar Bayar Kano sun daɗe suna ankar da hukumomi da ma al'ummar ƙasa game da haɗarin amfani da social media saki ba kaidi. Kasashe masu hankali suna da ka'idoji na amfani da kafofin yada labarai na zamani. Mu nan watakila har yanzu hankalinmu bai zo kai ba. Kaga kasashe irin su China da su irin su kar America ma. Yanzu kwanan nan wata jiha America ta hana TikTok akwai dalilanta da ta ƙasa ta yi wannan ya kamata kowa zai yi harkar nan wato ya zama na cewa ya sha'anace yawancin masu amfani da social media ba su da ilimin sanin harkar jarida ba su da ilimin sanin harkar abin da wato ake kira media literacy to wannan yana jawowa su dauko tsohon labari ko su ɗauko labarin karya wanda ba san labarin karya ba ne su jefa shi a duniya har wani ya je ya yadda kuma ya ɗauki mataki a kai To sai dai a cewar Baba Halilu Ɗacce kwamishinan labarun na Kano, Kano a matsayinta na jiha mafi yawan al'umma a Najeriya za ta mara baya ga wancan tsari na gwamnatin tarayyar najeriyar game da samar da dokokin da za su sanya ido sosai akan masu amfani da kafofin sada zumunta na zamani. Ba mu ga bil din gaba ɗayansa ba, so mu zai an kusa amma abin da yake cewa a matter of principle na ga abin da ya kamata a goyi bayansa. Sai an gani an duba, mun duba kuma ba gwamnati shawara. In za a yi za in za a yi a lokaci zo dole sai an yi tuntuɓa. Man ka lafazan kwamishina suna nuna Kano tana da sha'awa a wancan doka kenan. A tana sha'awa da wancan doka, ai mun eh, a sosai muna da sha'awa a wancan kamar da gaya maka ai matsala ce ta shafi kowa. So dan ta shafe mu ai ba za mu rufe idan mu ba, kawai mu ce a je a yi kuma kaga Najeriya ce, Najeriya mun fi ko ina yawa. Su bayan za a yi mun fi ko mu ce ba mu sha'awa muna sha'awa kwarai da gaske yanzu dai kallo ya koma kan majalisar dokokin Najeriya domin sanin makomar wancan kudirin doka da ya shafi kafofin social media na sada zumunta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar wani rahoton da kungiyar nan da ke bibiyar al'amuran 'yancin 'yan jarida a duniya wato reporters without borders ta fitar a jiya lahadi ya nuna cewa harin da ya yi sanadiyar kisar wani dan jarida a kudancin lebanon makonni biyu da suka gabata inda wasu kuma suka jikata a wannan harin da gangan aka kai ba kuskure ba ne wani dan jarida mai daukar hoto wato mai ɗaukar bidiyo isam abdallah ya mutu sannan wasu 'yan jarida su shida sun samu raunuka cikinsu ko har da wasu biyu daga kamfanin yada labaran afp inda ɗaya daga cikin mutane biyun ya samu mummunan rauni a harin da aka kai a ƙauyen alma al-shahab a kudancin lebanon a ranar 13 ga watan oktoba kungiyar ta ce bincikenmu na farko ya yi nuni da cewa ba kuskure aka yi wajen harbin 'yan jaridar ba a cewar kungiyar ta reporters without borders shugaban gwamnatin jamus olaf strauss ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu a jiya lahadi a wani bangaren rangadin yammacin afirka da ƙasar ta turai take yi na yunkurin ganin ta kara samun abokan cinikayya da kuma faɗaɗa dangantakar tattalin arziki a yankin da ke da arzikin makamashi a ziyararsa zuwa afirka na karo na uku tun bayan karɓar ragamar shugabancin gwamnati a 2021 sannan kuma ziyararsa ta biyu a cikin wannan shekarar strauss ya matsa domin ganin an inganta abin da najeriya za ta samu biyan bukata cikin gida duk da cewa jamus tana yunkurin inganta dangantakar cinikayya da kawarta a bangaren cinikayya mafi girma na biyu a yankin kudu da saharan ana kiyasin cewa daga dangantakar kasuwanci tsakanin jamus da najeriya za ta kai ta euro biliyan uku a kowace shekara daga cikin manyan manufofi na haɗin gwiwar da ƙasashen suke yi akwai batun aiki da najeriya wajen shawo kan matsaloli a yankin da kuma duniya baki ɗaya kamar batun bakin haure tsaro da yawan juye-juyen mulki a yammaci da afirka ta tsakiya abinda strauss ya sanar da tinubu kenan yayin ziyarar tasa a babban birnin tarayyar najeriya abuja a ƙarshe wato kafafen yada labarai da kuma na sada zumunta sun ba da rahoton yadda mutane suka mamaye filin jirgin saman rasha da ke yankin dejastan kana suka bazama inda jirage suke sauka domin nuna rashin amincewarsu da saukar wani jirgin sama da ya taso daga Tel Aviv. Hukumomi sun rufe filin jirgin saman da ke Makahala, headquarter yankin da galibin mutanensa musulmi ne, sannan 'yan sanda suka kewaye filin jirgin nan take ba a bada rahoton samun waɗanda suka yi rauni ko kuma waɗanda aka kama ba kafafen yada labaran rasha sun ba da rahoton cewa jama'ar da suka yi da sun yi ta kalaman kyamatar yahudawa kana sun yi yunkurin farma jirgin mallakin red wings na rasha wanda ya taso daga tel aviv ya sauka a wurin wani faifayen bidiyo a yanar gizo ya nuna wasu daga cikin mutanen a filin jirgin saman suna daga tutocin filastino labaran duniya kenan ko saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ka wannan shirin na zuwa muku ne a kan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilo kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. taimake ni ta ba da karahimi taimaka ni ta ba da karahimi ya al'ummar Najeriya kuma har haɗa kai don ci gaba Messi mai waka ce kuma har haɗa kai don ci gaba kuma har haɗa kai don ci gaba a da ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari rikici ya rage a cikin gari zamanin yau kowa ya bace da fitar neman sisin kwabo har da kuma ilahi ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya kuma Allah da kai gaba kudi da shalali kamar da yanzu kuma ga shirin zauren matasa zauren matasa Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA wanda yake taɓo lamuran da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau Kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasan na VOA yana nan a jamhuriyar Kamaru inda wakilin mu Mamar Rabiu Danba ya tara matasa don zantawa kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba amma akasin hakan za a iya samun damuwa. Wannan darasi ko shine yake shi. idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su rabauta amma matukar kishi ne da zai kawo hasada ko kiyayya to ba shakka za a iya samun dana sani wata rana wannan shine karo na farko da zauren ya sauka a jamhuriyar kamaru inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi da kuma ba wa sauran 'yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace a bi a shirin farko muhammad rabiu ya fara jin ta bakin matasan kan abin da suka ma fahimta da kishi in ana biye da shirin a makon jiya muhammad rabiu ya yi wata tambaya mai muhimmanci inda matasa suka rika bayyana abin da suka fahimta. Ku biyo ni mu shiga zauren. zuwa da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan. duk abin da ido ya gani kwakwalwa ya ɗauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin yau ko da kai gagarumin malami ne a gari kai ko da gidanmu ne kai fice za ka samu a cikin gidan kun in wani na fushi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami to shine a nawa ganin wannan ne ake nufi da kishi za ku iya laluba mu a shafukan sada zumunta da ma sauran gidajen rediyo masu watsa shirye-shiryen voa ta yaya kishi za ta iya rusa zaman aure? da kishi zai kawo illa a zaman auren to kishi kakka ɗauke shi don kishi aka ce ba hauka ba ne to wa'yansu yadda suka ɗauke shi sun ɗauki kishi kam yadda zan iya sarrafa shi babu domin kishi kam wani zaka iya ɗirran mutum ya ɓace za a iya ce ko akan abu guntu ne alal misali zan ba da misali akan ko wayan mai gida ne yau ya ringi inda ta ɗauka ko yana wanka ne ta ji muryar mace kishi bai zai bar ta cewa in ya fito tambaye shi a'a wannan mace waye na ji muryar a'a ko kuma abokiyar aiki na ne ko wata yar uwana ne gashi ba a to kaga wannan kishi idon ta ya rufe kenan akan kishi ko ta ɗau waya ta fasa ta kafa tashin hankali gashi gashi gashi gashi ya zamanto ko fita ta tana da zargin cewa gun wata ya tafi shi kuma lokacin ran shi ya riga ya ɓaci ya hasala da zai iya kwantar da ranka ya ce a'a baki tambaye ni ba ko kuma wancan shi ya ce eh to haka ne gun watan zan tafi kaga wannan kishi ya kawo musu cikas kenan a zaman su na zaman aure a zaman takewan gida kan kishi bai taba haifo alheri ba don me yasa matan mu idon su ya rufe ba su gani sai ku yakuri iyayen mu ba za mu ba wai laifin ku muke faɗa ba a gwajen mu maza ma akwai irin shi yau kaga ba kishin da yafi muni a rayuwa kuma kamar kishin tsakar gida wayancan 'yan ɗakin ka kaga mijinta ya fita da yamman zai dawo zai kawo dan abinci dan kayan alatu zai dan siyo dan zani fa wancan ɗakin sun manta karfin su daban-daban ka ga matan na kishin ina dalili mijin nan na yau matan saka ita na ta mijin bai mata wannan abin to kaga wannan kishin yana haddasa tashin hankali ba tashin hankalin wasa ba to in kuma yau mace mutum ne yake da mata biyu a gida zaka samu zai fi son ɗaya da ɗaya me yasa ba wani asiri ko wani abu ba ne ita wannan matan tana yi masa biyayya yanda yake so ne me biyayya yau mijinki ne ya fita sana'a ya nemo abinci ku ya kawo ya da kin samu kin gama abinci akan lokaci kin yi wanka kin sa zani mai kyau mai tsada kin fesa turare kina jiran ya dawo ki taya shi cin abincin yau ya je bai je soki ba min munin kin dai kina wannan abubuwan in je soki ita wancan kuma tana tutuya da kyanta ne ba ta tsafta ba ta killace shi ba ta lura da shi wallahi ba wani soyayyen da je goda mata she ka ji kwana biyu iyayen mu na cewa ai ta kai shi gidan boka ba wani bokan da ta kai shi bokan ne a jikinta ita ma wancan da za ta gane tana tsaftace Eh, mahallinta yau abinci ta ka akan lokaci a'a ta ka masa ruwan sha na dumi ta ka ruwan wanke hannu yana gama cin abincin in tana kwashe wa'annan tasoshin ta ce to tunda mai gida ka da lafiya ya wuni ya wuni ya wuni ya wuce a'a wuni lafiya lafiya lafiya kun yi rato alheri aka samu ma ki addu'a Allah ya tabbatar an kuma ba samu alheri bane ki addu'a Allah ya musanya muku da da alheri wa'ancan mutanen da su ma baki san su ba su ma ki musu ruwan Allah ya musanya musu da na alheri to shi ka samu ana ci gaba a cikin gida bara a samu matsala ba yau kwana biyu ka je a ce a'a wance mijinta ta kwace miji ta yi waye waye wallahi kin tsine da biyayya wannan ne kawai abin da namiji yake so na biyu kuma ita kishi da aka tambaye ni a cikin me kishi yake kawa a cikin aure to a cikin aure akwai abu guda biyu akwai kirsa akwai kishi dole ne idan an samu kirsa za a samu kishi in an samu kishi kuma za a samu kirsa amma kishi ya fi kirsa yawa za ka ga yau mai gida yana nan dole ne a so Allah ya zurta shi da mata biyu to ko ya aka yi zuciyan shi je so ɗaya ya fi ɗaya to ɗayan nan za ka bincika za ka samu tana yi mishi kirsa akwai dai wannan tanaji da take mishi ko kuma ado ko da akwai dai abubuwa da yawa to ɗayan nan ita idan ta yi haƙuri ba zuciyanta zai raya mata na kishi ta rinka hasadan yar uwanta ta rinka ji tana wani hassadanta banza ta ganta tana hassadanta to har abin ya kai ta ga cewa ko ta shiga gidan boka ko kuma ta yi mata dai wani abu dai wanda kishin zai tura ai wani hasada gashi nan dai shi kishin da nake fara na matan aure da wanda ita bata iya kirsa ba yar uwanta tana kirsa ita kuma tana zaune kungum ke kishi zuciya ya sa ta yi raya mata wani kishi har ya kai ta ga shiga boka don ba za mu ce malam bai kai ta ga shiga boka da farko dai kai in mai kishi ne wato ka shanya kanka akan abubuwa iri-iri za a iya ita kishi yankan ta san kana kishi kaman kai ana kama nama kilo daya ita shi ta cika da kudinta ta sai kilo biyu ta fito tana yanka kilo biyu kai ka tada kishi har ka fita gidan aure akan banza wato kishi mace ta rabu da gidan aurenta kishi jiya jefa mace cikin hallaka har ya kai da shiga bokaye abu ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je gun boka kwana 41 ba karban ibadan shi in ya je don ya tsargi bokan ne in ya yarda da abin da boka yake kuma kamar ya ce duk abin da ya sauka kan annabi ƙarya ne ya kafurce kenan to wannan duk kishi na haddasa haka wato abin da zamu ce dai kishi irin na tsakanin ma'aurata kishin bai da kyau amma ba za a ce ba za a yi kishin ba don kishi abu ne daga Allah wato kowa dai sarrafa kishin daidai kada mutum ya fi karfin zuciyan shi na biyu kuma maganan kishi a cikin alkur'ani Allah ya magana yana cewa in za ku yi aure shi Allah ya fara da biyu fanki ma da balakum nisa'i masana kaga biyu Allah ya ce a sha haɗa kishiyoyi kenan wasu lasa waro ba biyu biyu Allah ya ce ko zuwa uku ko kuma hurhudu in za ku iya adalci in ba ku iya ba to ku komo kan ɗaya to anan shi kishi tsakanin mata ta wani bangaren kishi yana sama ma miji kwanciyar hankali yayin da ya haɗa ya guda biyu wani kuma namijin din jin dadin auren shi da matarsa ta farko ne ke sa shi ya ƙaro mata kishiya domin da ji daɗi saboda ta huta su raba wato hidiman gida wani kuma bana'in matarsa ta biyu shine ike sa shi ya ce da kamar yadda iyaye mu suke cewa maganin mace she mace ya sa shi ya karo wata mata din domin ta zo ta zama ma wannan abokiyar gasa idan ta ga wancan ta gyara halayyanta tana killace miji irin abubuwan da ta lura ta yi tsokaci ta ga wannan ba ta yi ita ta zo tana ma wannan miji da dan na da dan kyautata masa wajen kwanciya da shauransu idan ta ga wancan ba ta yin wannan ta la'akari ta ga wancan kazamiya ce ko kuma bata damu ba in miji ya dawo shi zai cire takalmin shi a kofan ɗaki shiga ɗaki shi zai gyara gado shi zai ɗibi ruwan wanka wannan in ta zo ta samu tana wancan tana haka ita kuma in ta zo dimiji da ya dawo in ka wasa ita ta tube mar takalmin ita za ta ɗauki takalmin ta shigar cikin ɗaki ita ce za ta ɗibi ruwa ta ɗumama da ya zo ta juye masa abin da bai gani a can sam ya ga ana masa nan kaga na dole hankalinsa zai karkata to ita wancan in har ta ga hankalin miji ya karkata akan wannan da ta zo daga ba kaga dole za ta gyara yanzu kan ya zama gasa kuna sauraron shirye-shiryen Hausa na VOA ne daga Washington DC akwai kira ne ga matasa don gane amfanin kishi? Mazaje da yawa suna wahala suna karubalantan matsalolin irin wannan da irin mata wanda suke da mata daidai. Amma kana zaune da mace ɗaya yadda ta saba cin sarautanta in kai wasa ko ruwan wanka ne idan ka tambaye ta eh, ba ni ruwan wanka sai ta ce maka ruwan na kan wuta da Allah je ka juye in ka juye ka dora min nawa. Kana zaune a binta in kana neman sabulu ta ce maka ga sabulu a gurin wanke wanke zo ka ɗauka. matasa ku dakata a nan. Makon gobin Allah ya kai mu makawa babin ƙarshe na wannan zaure da ya zauna a jamhuriyar Kamaru. A madadin matasa na jamhuriyar Kamaru da wakilinmu Muhammad Rabi'u da mamuriyar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. To yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa wani kwale-kwale da ke dauke fasinjoji kimanin 100 ya kife a wani kogi da ke jihar taraba a ranar asabar din jaridar daily trust ta bayyana cewa kwale-kwalen da yana dauke da mata da yara da kuma 'yan kasuwa wanda suka ci wani kasuwa da ake sayar da kifi a wani gari mai suna binari da ke karamar hukumar karim lamido a jihar taraba sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka shugaban gwamnatin kasar jamus olaf shops ya fara ziyarar aiki na kwanaki biyu a najeriya inda ya fara ziyarar birnin tarayyar najeriya abuja a ranar lahadin nan inda kuma ya gana da shugaban kasa bola ahmed tinubu a inda a yau litinin kuma ake sa ran zai ziyarci birnin lagos domin ganawa da 'yan kasuwa yanzu haka dai akwai kamfanonin kasar jamus da dama da ke ayyuka daban-daban a najeriya in ji jaridar ta leadership sai kuma jaridar jaridar kamar sauran jaridun najeriya na karshen mako da sun yi sharhi ne akan nasarar da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya samu a hukuncin da kotun ta zarta na zaben da ya gabata inda 'yan takarar jam'iyyar pdp a atiku abakar da na jam'iyyar leba peter obi inda suka ɗaukar kara da gani da rashin amincewa da zaben bola ahmed tinubu amma kuma kotun kolin tarihin najeriya a ranar alhamis da ta gabata ta ayyana bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe sai kuma jaridar da guardian jaridar da guardian na cewa wani tsohon alkalin kotun kolin najeriya da tijo muhammad da ya murabus a ranar juma'an nan ya yi kira da a gyara a tsarin gudanar da shari'a da kuma mukamai na kotun kolin kasar inda ya bayyana cewa an baiwa alkalin alkalan najeriya karfi mai yawa al'amarin da kuma yake barazana ga harkokin shari'a a kasar alkali da tijo muhammad ya bayyana rashin jin daɗinsa ganin yadda har yanzu albashin alkalan kotun kolin najeriya bai kai naira miliyan ɗaya ba abinda kuma ya ce na iya sanya su cikin wani hali na kakanin kayi musamman ma da idan aka yi la'akari da halin tattalin arziki da najeriya ke fuskanta sai kuma jaridar aminiya da hausa jaridar da ta bayyana cewa allah ya wa sarkin kasar ibra rasuwa sarkin mai shekaru casa'in da hudu a duniya ya shafe shekaru ashirin da biyar akan karagan mulkin masarautar ibra da ke jihar kogi sarkin da aka fi sani da ohi noyi abdulrahman ado ibrahim ya rasu ne a fadarsa da ke garin okene a jihar kogi kafin wayewar garin lahadin nan ni dai shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya mika sakonsa na ta'aziyya ga masarautar da kuma dokacin al'umma jihar kogi dangane da wannan babban rashi da aka yi na basaraken ohi noyi abdulrahman ado ibrahim karshen sharhin jirgin jaridun kenan a huta lafiya yanzu kuma sai labaran duniya a takaice To a takaicen sojojin Isra'ila sun ce suna zafafa hare-hare kan mayakan Hamas a Gaza wanda ya kunshi hare-hare ta sama da ƙasa. cikin gargadin baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tun bayan tashin hankalin isra'ila da hamas shugaban iran ibrahim rahisi ya faɗa a jiya lahadi cewa ci gaba da jefa bama-bamai da isra'ila ke yi kan gaza na iya hazzaka kowa ya ɗau mataki ta yiwu rasha ta mallake kadarorin kasashen da ke kungiyar tarayyar turai eu muddin kungiyar ta dauki kadarorin rasha da aka kama ta yi amfani da su wajen sake gina ukraine a cewar vyacheslav volodin shugaban majalisar wakilan rasha kuma na hannun damar shugaban rasha vladimir putin wani rahoton da kungiyar nan da ke bibiyar al'amuran 'yancin 'yan jarida a duniya wato reporters without borders ta fitar a jiya lahadi ya nuna cewa harin da ya yi sanadiyar kisan wani dan jarida a kudancin lebanon makonni biyu da suka gabata inda wasu kuma suka jikkata a wannan harin da gangan aka kai ba kuskure ba ne shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu a jiya lahadi a wani bangaren rangadin yammacin afirka da kasar ta turai take yi na yunkurin ganin ta kara samun abokan cinikayya da kuma faɗaɗa dangantakar tattalin arziki a yankin da ke da arzikin makamashi masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah ya kanmu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kada a manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook wato da kuma x ko twitter da instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai injiniyanmu mr charleston ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya